الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marece na asabar takwas ga watan almuharram a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan takwas a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda yake unguwar bacirawa a birnin kano a yau muke dawowa hutu daga hutun babbar sallah da muka tafi da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dawo a sa'a dukkan ayyuka na ibada da muka yi Allah ka karba mana kurakurai Allah madaukakin sarki ka yafe waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ka yafe musu in ta mu ta Allah ka ba mu ikon cika da imani kuma a yau insha Allah za mu tashi darasi na 151 ko za mu darasi na 151 in ba manta ba muna karatu dai cikin kitabul hajj darasin mu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen babu tafdilil halqi ala taqsiri wa jawazu taqsir haka ne da haka za mu tashi babin da ke biye masa mala ce babu bayani anna sunnata yawman nahari ayyar miya ko ayyurma amma dai abin da ya fi shine ayyar miya thumma yanhara a madadin ayyur ma kuma yunhar tare da cewa shi ma din in an karanta da hakan yayi thumma yuhlak ko thumma yahlik ma'ana babin da yake bayani akan cewa sunna shine game da mai aikin hajji a ranar babbar sallah ranar goma ga watan almuharram kenan da farko shine yayi jifa bayan ya kwana amina bayan wayar gari farkon abin da zai cikin ayyukan hajji shine yin jifa ya kwana a muzdalifa ya shigo mina ya jifa kuma yanhar sannan kuma sai ya je yayi yanka an gane ko ya halik sannan kuma sai ya aski kuma zaka iya karantawa da thumma ayyurma ayi jifa kuma yunhar sannan ayyanka sun mai hulak sannan a yi aski Duwanda ka karanta da shi ya yi malaiki walifti da'u amma farawa fil halki a wajen askin biljani bil aimani da bangaren dama min ra'asil mahaluki ko minar ra'asil mahaluki min ra'asil mahaluki daga kan wanda za a yi wa askin mana ana so a sunna idan za a yi maka aski ya zama an fara ne aske bangaren dama damanka ba daman shi mai aski ba shine sunna kamar yadda in taje kai ka yi nan ma an fi so ka fara taje bangaren dama kamar yadda in za ka sa takalmi an fi so ka fara sa kafar dama in za ka sa riga ko wando nan ma ka fara da hannun dama ko kafar dama nana Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'jibuhu tayammun tarajjulihi wa fi وفي wa fi sha'anihi كله manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so kuma abin yana ƙayatar da shi farawa da dama fitana ulhi wajen sa takalmi wa tarajjulihi da taja gashin kai an gane ko wa fi da kuma wajen alwala yana farawa duk da dama da dama haka a wajen wajen wankan janaba duk yana farawa da wanke tsagin dama wa fi tsuhurihi wa fi sha'anihi kullihi hakanan cikin dukkan sauran sha'anin nukansa na tsabta to manzo Allah yakan fara da dama amma waɗanda suke kishiyar haka sai a yi su da hagu fata majina da hagu ake yi tsarki da hagu ake yi an gane ko to sannan duk wa'ancan abubuwan da muka faɗa ana fara su da dama in kuma cirewa ne to shi kuma da hagu ake farawa in ka fara sa riga da hannun dama in kuma za ka cire fa sai ka fara cire hagu in ka fara sa takalmi kafar dama in kuma cirewa ne fa kafar hagu an gane ko da daka dai yana daga cikin sunna yin haka hadisi mai lamba ta 821 hadisu anas hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lamma halaka ra'asahu, yayin da ya aske gashin kansa ya kwalkwabo a aikin hajji kana abu talhata awwala man akhadha min sha'rihi abu talhata al-ansari mijin mahaifiyar Anas ummu Sulaim kenan shine farkon wanda ya fara karɓar gashin manzo Allah sallallahu daga wajensa ko daga wajen wanzamin an gane ko wasu malamai suka ce a'a da a wanzami ya ga mai wa annabi aski sai ya bashi gashin sa da shi kuma annabi a ƙa'ida idan aka yi masa aski gashin nasa raba wa sahabbansa yake yi domin gashinsa gashi ne mai albarka ba kamar kowane ordinary gashi ba ne idan cuta ta ƙici ta yawa, in aka jika gashin aka sha magana ta ƙare sai dai kuma in mutuwa ce ta wannan ko mutuwar za a yi sai an warke an samu sauƙi sannan kuma sai a tafi domin ita mutuwa ba a canja ta in ajalinta ya yi ba a fasawa wannan kuma kususiya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke musun kususiya ba wani abu da wai annaba kaɗai ake yi wa musamman waɗanda suke so su ma a yi musu su ma 'yan takarar annabta ko da haka duk irin waɗannan abubuwan sai su ce ai ba kususiya ba ce ko da ba su fito sun faɗa a baki ba kaji amma aikinsu yana nuna haka domin za ka ga su ma in an musu aski suna raba gashin to kuma annabawa ne abin tambaya kenan kuma ku gashin ku in an karba a yi mai da shi shi ma a sha eh, ma hukaci ya sha amma mai hankali ba zai sha ba ya san gashin ka jasa ne dauda ce da shi ba yadda za a yi a sha mun gyaran da kake masa ina fata an gane musamman a ra'ayi irin na mazhaban malikiya duk abin da aka cire daga jikin ɗan adam a wajen malikiya najasa ne farce najasa ne in an yanke shi gashi na jasa ne in an aske shi to kuma su waɗanda suke wannan da'awar galibinsu suna danganta kansu ga mazhabar imam malik kaga kenan gashinsu jasa ne kuma suke raba mutane su ci kaga bai halarta ba da haka mu ahli sunna mun yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dukan fadalat ɗinsa abubuwan da suke fita daga jikinsa ba iri ɗaya bane da wanda suke fita daga jikin sauran mutane naka in ya fita kazanta ne ko ba najasa ba bai kamata a amfani da shi ba ba ma wani ba kai kanka ma ba za ka yi amfani da shi ba yanzu kai kanka ba za a yi ma aski ka jika gashin ka sha ba ka sha kazanta daidai kake da yaron da yake cin tasono in kai haka haka nan ba za ka yi fitsari ka sha ka ba haka nan ba za a yi maka balle-balle a fito da jinin ko kaho kuma ka shanye kayanka ba duk da naka ne to ballanta naka ba wani kuma ko nakan ne ka gwada sha ka gani ya za ku ƙare in ba kai wasa ba ajalinka kenan sai ka tafi to amma shi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka sha ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi kaki sahabbai rububi suke suna tarewa suna shafe jikinsu da shi kuma su ta kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi baccin rana ya gumi mata daga gidajen aurensu suke turawa da ƙananan kwalabe na turare a kai gidan annabi in ya baccin rana ya gumi a ɗiban musu gumin wannan gumin ya fi kowane turare ƙanshi a duniya amarya yarinya in za a yi mata aure iyayenta zuwa suke su bukin da kwalba a gidan annabi a kan musu guminsa mai albarka don su haɗa wa su a cikin kayan kwalliyarta kayan da za a kai ta gidan miji da shi ta rinƙa masa ado tana samun albarka to yanzu dan Allah ko da wannan ka hada amaran wancan lokacin da wannan ba za a haɗu ba wannan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam fa bai sa turare ba haka Allah ya yi shi shi yasa lokacin da manzo Allah ya bar duniya sayyidina Abubakar da yazo ya bude fuskar sa abin da yake dibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah a rai da bayan fitar rai kanshi kake ya aikin Allah ba abin da ya sauya a tare da kai Ka abin da ya sauya a tare da kai to kuma duk da hakan za ka ga annabi kullum cikin asuwaki yake tare da fashi baya ɗoyin baki amma kai kana ɗoyin baki ka kai asuwaki zulmatun ba'adu ha fauka ba'adin kenan da ka buɗe baki sai a ji wata masan gargajiya kawai ta buɗe bai kamata ba ai bahaushe ya ce mai kyau ya ƙara da ni? wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan kanshin da ke fita a jikinsa kuma kullun turare yake sawa amma kai ka sa turaren ma doyi kake yi sai ka rinka hadawa da wankewa kuma kana karawa ya ka iya kai ba annabi bane haka Allah ya yi ka bahaushe ce wata miyar sai dai a makota ko da haka ahlus sunna sun yarda da wannan akwai matar da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi masa kaho ya aji jinin kafin ya dawo a wata ruwayar ya ba ta yace je ki zubar ta ɗauka ta shanye ta dawo da kokon ko tasar annabi yace ina kika kai tace ai na shanye yace to ke da zuri'a ki wuta ba za ta ci ku ba nana asma'u yar abubakar take bada labari take manzo Allah ya bar wata riga alkabbarsa da yake sawa ya hudu ba guminsa ya tattaba jikinta to in cuta ta kici ta kicin yawa sai a zo sai a wa mutum ita sai ya sha albarkar gumin annabi da ya taɓa rigar sai ka warke to yau da yawa shehunnai a garin nan suna cewa a yi musu wannan akwai shehun da shi ma yana alwala tara ake a faranti ka sha kazanta wallahi ka sha ƙazanta da haka ya kamata mu gane in ana maganar Allah ba a haɗa shi da kowa ko annabawa ba a haɗa Allah da su shi kaɗai ne to haka nan in aka dawo cikin mutane ana maganar annabi ba a haɗa shi da kowa yadda Allah yake da tauhidi na ibada haka manzo Allah yake da tauhidi na mutaba'a la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma duk lokacin da ake wa annabi wasu abubuwa kake kokarin kai ma sai amma to so kake ka haɗa kanka da shi fa ya kamata kuma ka gane bal da yawa daga cikin waɗanda suke yin irin wannan ma za ka ga wani lokaci sun zaƙe wani abun ma da ba a yi wa annabin ba su suna cewa a yi musu kuma almajiransu suna biye musu su yi musu da aka wannan kuskure ne kuma an yi magana sai su ce wasu makiya annabi kai san annabin ne yasa ka haɗa shi da wani inda gaske ne annabin kake so ka ɗauka wani ya kai shi manzo Allah yace la yu'minu ahadukum hatta a habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in dayan ku ba zai taɓa zama mai imani ba sai na fi soyuwa a gare shi sama da ƴaƴan da ya haifa da iyayen da suka haife shi da duk mutanen duniya baki daya matukar kana jin wani kamar annabi ne ƙarya kake ba mai imani bane kai matukar kana jin zaka iya wani irin abin da ake wa annabi to ƙarya kake ba mai imani bane kai da haka dole ne a kadaita Allah a tauhidi kuma a kadaita manzo Allah a biyayya in annabi ya faɗa dole a saurara duk wata magana da ba ta ba a jifa da ita bayan katanga in ya so mai maganar a bashi hakuri shehu Allah ya bar girma amma sawun girma ya take na rakumi ba shi kenan ba ba ka da bukatar sai ka zage shi bar masa maganar saka kama ta annabi ka huta na fata an gane da wani mawaki ya ce menene sake shehu ka kama ubangijin shehu wani wa'azi ne na malam kabir gombe ko sake shehu ka kama ubangijin shehu wai wannan kalma ma sai ta wani haushi an ce a saki shehu a kama ubangiji shi haushi yake ji a to shi kenan saboda hauka sai a kama shehu a bar Allah Allah ya samu gani to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rayuwarsa a gaban idansa ake yi masa haka bai hana ba don haka hakan ya zama addini at-tabarruk bil asarin nabawiyya neman albarka da duk abin da ya danganci annabi gumin jikinsa yawun jikinsa ruwan alwalarsa gashinsa jininsa a aƙidar musulunci idan ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abubakar ke biye masa duk da waɗansu suna da ja wasu suna cewa na ali casa'in da tara da ɗigo tara abubakar shi ne wanda yake biye wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ne falala amma ba a taɓa wa abubakar haka ba ba a taɓa wa umar haka ba ba a taɓa wa usmanu haka ba kai shi ma na ali ba a taɓa masa haka ba a ce an sha fitsarinsa ko 'ya'yansa Hassan da Husaini ba su taɓa ba an sha an shafi gumunsa an ɗauki albarka ba a taɓa ba mata muka fa bai da albarka ba ka gani ya kai ma kana da albarka amma ba ta kai bane wani ya ɗasa shi manzo Allah ta sace ta kai wani ya ɗasa kai ta ka riƙe abarka ko ba haka ba kai ma taka ta fishe ka amma ta manzo Allah ce take fishe da kowa wa in tubi'uhu tadu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sannan yuhibbukum Allah duk yake da wannan tambarin in ba shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine abin da nassi ya tabbatar amma duk wani abin da ba wannan ba labarin kanzon kurege ne ƙarya ne karka yadda a ruɗe ka da shi karka yadda a rubta ka karka yadda ka zo kana ta shan yawun wani ƴaƴansa ma ba su sha yawunsa ba domin da yawan nan da ake wa irin haka wallahi ƴaƴansu ma ba su yi musu ƴaƴansu ma ba su yi musu amma kai kawai daga wata uwa duniya baka sha yawun ubanka ba ka je ka shanye yawun uban wasu ai gwanda ma ka sha na ubanka in sha za ka yi ka samu albarka uba ina fata an gani ko da shehu ya fi babanka daraja wannan a wajen Allah ne amma a wajen ka fa a wajen ka lissafin ka ubanka shine ubanka da Allah ya ce wa abudullaha wala la tushriku bihi shay'a me yace bil isana ihsana da yake wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai yace me qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an sai me wa wassayna al insana kuma kawai saboda baka da hankali kawai matsayin babanka sai a dauki a dora wani da yawa mutane ba sa gane akwai lissafi yadda Allah ya lissafa a wajensa da kuma yadda mu ya ce mu lissafa a lissafin Allah daga Allah sai ma'aiki sai kuma duk wanda ya fi imani sai ya biyo baya ko amma a lissafin ka na ɗan adam daga Allah sai ma'aiki bayan su a cikin mutane sai wa sai iyaye sai iyaye ba wanda zai fi babanka ko addu'a ce da kake gani duk yadda shehu ya kai da addu'a ta ubanka ta fita su an dai a kanka ne in dai a kanka ne to addu'ar iyaye ta fita kowa ta annabawa ce kawai ta fita su babanka ya ce Allah shi ma albarka ya fi duk shehun duniya ce Allah ma albarka ba ta muka Allah ba zai ma ba amma sai ya fara karɓar ta ubanka kan ya karɓi tasa in dai a kanka ne ka gane lissafin ba. wannan shine addinin annabawa a haɗa mutane da Allah kuma su je su bi iyayensu wani yaro ina yawan baku labarin sa in ina karatu aka gaya mun a kofar mata yake ubansa kanwa yake sayarwa a kwari tun asuba ubansa yake ɗaukar kanwa yana kaiwa kwari ya shirya ta akan tebur don ya samo musu na abinci amma shi da asusuban nan ya tafi wata unguwa wai ya je ya ɗebo wa shehu ruwa in ni ne uban ba zai sake cin tuwon gidana ba fa yawa ka tafi gidan shehu ka ci tunda a can kai wahala ko ba haka ba amma haukar ina kake shi shehu ‘ya'yansa ba sa su ɗaya maruwa ba in babanka ne ce a'a wani bari tafi ka je ka ɗeba wa shehu ruwa to wannan umarnin ubanka ka bi kai daidai amma ka bar ubanka yana ɗauka kanwa yana kaiwa kasuwa don ya nemo muku na abinci kai kuma ka ƙetare ka tafi gidan to shi shehu ‘ya'yansa ne suke yi bai haihu ba ne to ya je gidan marayu ya ɗiba man in bai haihu ba in kwa shi ‘ya'yansa za su bi su sun bi ubansu kai kuma me yasa ba za ka bi naka uban ba ina lissafinka yake ina hankalinka yake wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur fama fa anna tusrafun da haka Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a yau wanda yake zagin Anas kuma zai zo yana nuna wa mutane abu a gilar da ce gashin annabi ne waye baka Anas yake faɗan lissafin a ina ma kasancewa ana raba gashin annabi sai a hadisin anas din anas ce lokacin da annabi ya yi aski yana rarraba wa mutane gashin farkon wanda ya fara karba shine mijin babarsa abu dalhatal ansari da haka wannan yana nuna cewa gashin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun samu zai iya yiwa a same shi amma fa sai an tabbatar kar wani ya je fusgo gashin jelar doki ya sa a gidan gilas a masa kwaba a gyara ya rinka cin kuɗi ya rinka cin kasuwa da ku ya kamata ku gane ku waye ina fata an gane dan yanzu sai ka je wani gida a ce can ma akwai can ma akwai can ma akwai kowace ƙasa ma akwai to gashin tirela nawa ne kamar abin da kullum muke faɗa ne malaman musulunci sun faɗa yana daga cikin 419 yanzu idan ka je sudan za a ce maka a sudan akwai kabarin sayyidina husaini in ka je iraki can ma za a ce akwai kabarin husaini in ka zo eh, eh, misra nan ma za a ce kabarin husaini wai husaini nan nawa ne ko ba haka ba da haka ba mu ce babu gashin annabi ba ba mu ce ba za a samu ba amma dai abu diddigi a yi hattara abu diddigi a yi ne a yi hattara saboda akwai 'yan asha a shafa kuma ko kana so ko kana ki dole dai wannan hadisin ba za ka ce kiyayya ba ce ga ma'aiki soyayya ce ko to kuma daga wa aka same shi anas dan malik Allah ya kara masa yadda Aka raja bukhari imam al-bukhari ya fito ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul wudu'i babul ma'i alladhi yughsalu bihi sha'rul insani an gane ko babu man halaka qabla an-nahari aw nahara qabla ar-rami babin da yake bayani akan hukuncin wanda ya aski kafin ya yanka ko kuma ya yanka kafin ya jifa asali shine a jifa sai ai yanka sai a aski haka tsarin yake to amma idan aka yi rashin sa'a mutum ya yi kwan gaba kwan baya na ɗaya mai da shi na biyu na biyu ya dawo da shi na ɗaya na uku ya mai da shi na biyu na biyu ya mai da shi na uku ya takuɗa al'amarin me kenan ya yi daidai ko ya yi kuskure in kuskure ne shin akwai wani hukunci ko babu shi hadisi mai lamba ta 822 hadisu abdullahi ibn amr ibn al-as hadisin abdullahi dan amru dan as Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa waqafa fi hajjatil wada ya tsaya a yayin hajjin bankwana biminan amina linnasi a gaban mutane ko dan mutane yas'alunahu suna tai masa tambaya bayan an sauka a mina ko dai ranar tarwiya ranar kwanan mina ko kuma bayan an yi arfa an kwana a muzdalifa washe gari an shigo mina a dai mina abin ya faru ko kuma a ayyamun tashiriki sha uku sha eh, sha biyu sha uku wannan kwanakin da ake kwana amina wanda ake kiransu da ayyamu minan wanda Allah ya ce wa wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa da ka dai manzo Allah ya tsaya amina linnasi a gaban mutane dan hidimar mutane yas'alunahu su kuma suna taimasa tambaya faja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala sai ya ce da shi lam ash'ur ya ma'aikin Allah ban ankara ba ko ban sani ba halaktu qabla an azbaha nay aski kafin in yanka a madadin in yanka sannan in yi mai aski to amma sai na gabatar da askin akan yankan fakala sai manzo Allah yace da shi izbah wala haraja je ka yanzu ka yankan ba matsala ba laifi ashe kenan waɗannan ayyuka guda uku da ake yin su a jere in ka wargaza jerin ba kai laifi ba kuma babu laifi a tare da kai a madadin ka fara yin jifa sannan ka zo ka yi yanka sannan ka zo ka aski in ka jirkita su ba ka yi su a jeren ba ba matsala ba laifi manzo Allah yake izbah yanzu je ka kai yankan wala harja ba laifi ai wala isma babu zunubi kuma babu komai akan ka na yanka na fidiya a akaru ana tsaka da haka sai ga wani mutum shi ma ya sheko ya zo fakala yace lam ash'ur ya ma'aikin Allah ban faɗaka ba ko ban ankara ba ko ban sani ba fanahartu sai na fara yanka qabla an armi kafin in yi jifa a madadin sai yayi jifa sannan ya je yayi yanka amma sai yankan kafin ya jifa kala sai annabi yace da shi irmi wala haraja yanzu je ka kai jifan babu komai ba matsala abdullahi dan amr ya ce fa su ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an shai ba a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wani abu ba uddima wala ukhira da aka gabatar ko aka jinkirtar cikin waɗannan abubuwa da ake yin su a jere illa qala face sai annabi ya ce if al wala haraj je kai ɗayan ba laifi da ka ka'idar shine a sunnance ka jera su amma idan ka yi su ba a jera ba to wannan kuma ba laifi ila za ka rasa ladan koyi da sunna na jerawar amma dai kuma babu wani zunubi da zai hau kanka an gane ko aka raja bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul ilmi babul futiya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghayriha babin da yake bayani akan malami za a iya masa fatawa yana kan motarsa kuma ya bada amsa manzo Allah masa fatawa yana kan doki ko jaki ko raƙumi kuma ya bada amsa ba laifi ba dole fatawa sai an zauna ba ko sai a makaranta ba ko sai an kafa kujera malami ya hau ba ko sai yana kan buzun karantarwa ba ya danganta alhadisu a hadisi mai lamba ta 823 hadisu ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda أن annabi صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنشي دشي في الذبح قبد ينكا والحلق دا أسكي والرمي waɗannan ayyukan da ake yin su ranar babbar sallah ga wanda ya je aikin haji a ranar zai yi jifa zai yi yanka sannan ya yi aski to da haka sai aka tambayi annabi game da su ga su dai yadda ake yin su a jere jifa sannan yanka sannan aski to sai aka tambayi annabi Watta kadimi watta akhiri game da wani ya jinkirta wani wani ya gaggautar da wani fakala sai manzo Allah ya ce la haraja ba laifi in na farkon ka kai karshen na karshen ka kawo farkon ba laifi in na tsakiya ka kawo farko ka ɗauki na farko ka kai tsakiya ba laifi an fahimta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajji babun idara ma ba'da ma amsa aw halaka qabla an yadhbaha nasiyan aw jahilan babu istihbabi dawafil ifadati yawman nahari Babu da yake bayani ga an so alhaji yayi dawaful ifada ranar babbar sallah ranar goma ga watan al-muharram a zulhajji kai ranar goma ga watan zulhajji an gane ko an fi so dawaful ifada wanda rukuni ne daga cikin rukunnan aikin haji a yi shi ranar me ranar idin sallah babba to amma da yawan alhazai sukan jinkirta ba sa yi a ranar sai washe gari ko ma jibi ko ma gata saboda me saboda a ranar ka'aba cika take cika dango turmutsutsu ne yake tsanani a lokacin idan ka ce sai ka shiga in kana da wata 'yar karamar larura sai a kashe ka in kana da matsalar numfashi asma ko makamancin haka ko baka da ƙarfin jiki idan ka shiga wani ya matse ka a hammatarsa sai dai a ɗaugawarka da ka wasu yakan sa wannan larurar ba ta bari su shiga su yi a wannan ranar to amma in so samu ne da a yi a wannan ranar to amma tun da akwai larura abdarura tubihul mahazura ko waddarura tuqaddaru bi da haka irin wannan yanayi malamai sun yi fatawa da karka je ka jefa kanka cewa dole sai kayi a ranar an so ne mustahabbi ne ba wai wajibi ba ne in ba ka yi ba ranar kai wata ranar bayanta lokacin da cikowa ta yi sauƙi nan ma ba ka yi laifi ba aikin hajjin ka ya yi amma mutumin da yake da ikon ya yi a ranar to ya je ya yi wanda yake da ƙarfi da cikakkiyar lafiya to shi sai ya shiga ai gurmuzu da shi a wannan ranar har ya je ya kunsa. hadisi mai lamba ta 824 hadisu anas hadisin anas ibn malik dan malik Allah ya kara masa yadda an abdul aziz bin ko rufai'in daga abdul aziz dan rufai qala yace sa'altu anas ibn malik na tambayi anas dan malik qultu nace da shi akhbirni bi shay'in aqaltahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari dangane da wani abu da ka hankalce shi ka fahimce shi da kyau daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to cewa Anas ma ba su haɗu ba ina magana kuma cewa ya hankalci abu daga annabi ina mai cewa Anas bai haɗu da annabi ba annabi ma bai san Anas ba farkata babu shi duk waɗannan hadisan da muke faɗa na Anas duk ƙarya ne annabi ma bai san Anas ba babu Anas kuma duk duniya ba wanda ya gane haka sai kai shine abin mamakin shi <laughs> kuma an yi magana ka ce sahabbai su ma duk Allah ne ya aiko su wahayi ake musu kai ma kai da awa wahayi bari su ba wuce yake wani ma ya rawa bare dan makaɗi ko sha inuwa gemu bai kai makogaro ba duk wanda zai bada labari game da annabi bai kai wanda suka yi zamani da shi ba amma kai yau duk ka zo ka rushe wanda suka yi zamani da shi sai kai da ka zo a ƙarshen zamani wai kai zaka bada labari kai zaka bada labari cewa ai ba ai kaza ba to lokacin kana ina a antum a'lamu amillah kana nan ne akai abun abin ba ka nan aka abin tun ba a kwanka ba bari a kyankyashe ka abin ya faru to kuma ka zo ka ce ƙarya ne ba a yi ba yanzu kai za mu yadda da kai ko kuwa duk duniyar malamai masu ilimi na kowane ɓangarori na addini da duk saɓanin fahimta a ɗariƙar ka ba wanda ya taɓa wannan da'awar sai kai da duk ɗariƙun sufaye ba a taɓa samun wani sufi da ya wannan da'awar ba sai kai kaga kenan kai da kanka aikin ka ya nuna ka ce duk sufaye jahilai ne kai ne malami wannan shine lisanul hal duk sufaye jahilai ne kuma hadda yanzu kai kai ne malami dan ba wanda ya taba cewa Anas ba a yi shi ba ƙarya ne in mu mun faɗa sai a ce ai mun bambanta da shi shi ɗan ɗariƙa ne mun kuma ɗan izala ne to a ɗan ɗariƙar ai ɗariƙa ba ɗaya ba ce ai ɗari kuca suka guda ɗari uku da sha uku ne wai adadin annabawa adadin annabawa ɗari uku da sha uku su ma ɗari uku da sha uku to a ɗari uku da sha uku ba wanda ya taɓa tuma ya ce babu anas kuma dukkansu suna karanta littattafan hadisai wasu ma sun gawurta a ilimi sun yi sharhin littattafan hadisai amma ba wanda ya taɓa cewa ba a yi anas ɗan malik ba sai kai kaga ka ce wa yan ɗariƙa a aikace ku jahilai ne ba ku sani ba ni ne nan na sani ko baka faɗi wannan da baki ba ka faɗe shi me a aikace a wajen mai hankali ballantana da bakin ma an sha faɗa yana yin abin da tun da Allah ya yi duniya ba wanda ya taɓa yi to da sunan me da sunan me da sunan hankali ko da sunan hauka da sunan daidai ko da sunan shirme yanzu abin da kake cewa kana tuhumar Allah ne tun da ya duniya bai shiryar da kowa ba sai kai kai ne farkon shiryayye to ina ayin da suke cewa annabawa wa ana awwalul mu'minina wa ana awwalul muslimina ko ku ka ce a cire lissafin banda annaba to ina sauran almajiransu wanda annabi Isa yana da almajiran da Allah ya ce ai koyi da su ya ayyuhallazina amanu kunu أنصار الله kama قال isa بن مريم للهواريين نحن من man ansari الله قال qala نحن أنصار الله كل أنصار ما بسكي ma basu kai كسن ilimi ba kai ne da ka dai Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda aka ce da shi ka ba mu labarin abin da ka sani ka fahimce shi da kyau daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba yana nufin cewa anas bai da hankali ba ne amma za a iya yiwa a cikin darussa goma da ake koya maka wanne ka fi ganewa wanne ka fi fahimta sai ce to gaya mana wani abin da ka fi ganewa ya fi zaunawa a ranka ba za ka taɓa manta da shi ba game da zamantakewa ka da annabi wannan shine abin da ake so anas ya faɗa a nan to sannan duk da haka malamai suka ce wannan yana nuna Anas ya zauna da Annabi da yarinta wanda dama haka ne Annabi yana zuwa Madina mahaifiyar Anas ta kawo shi tace gashi yaro ne mai kwazo mai hankali duk da yana da ƙananan shekaru na baka shi ka rike shi zaka ji daɗin zama da shi yayi maka hidima da haka Anas yana ɗan shekara bakwai a lokacin kaga ko ɗan shekara bakwai ai yaro ne yace muka zauna da Manzala shekara goma ban taɓa yin wani abu ya ce dan me kai ba ban taɓa barin wani abu ya ce dan me ba kai ba kaga shaidar da mahaifiyarsa ta masa yayi ne ya tabbata yana da hankali malamai suka ce domin da yayi ba daidai din ba annabi ba zai masa kara ba sai ya gyara mai saboda wannan sifar sifarsa ce har a taura النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حقا التوراة والإنجيل shi يتشي النبي أنا da كان hani mummuna. in dai kai ba daidai ba kowa yi kai sai ya tsawatar ma ta hanyar da ta dace to anas annabi bai taba tsawatar masa ba wannan ya nuna maka yayi kokarin yin daidai wasu malamai suka ce kuma a lokaci guda zaka gane daraja da kawaici irin na ma'aiki zai wuya ka zauna da yaro din bai saba maka ba to amma in abu bai kai sai an yi fada ba annabi baya fada sai kawai ya kau da kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Anas ba shine kaɗai yaro cikin sahabbai wanda suka zauna da Annabi ba suka fahimci wasu abubuwan da ba za su iya mantawa ba kuma suke faɗa wa mutane bayan sun hankalta sun girma shi yasa malaman musulunci suka ce ya halatta yaro yayi ilimi yana karami amma karantarwar sai ya girma an gane ko Anas ya koyi hadisai daga Annabi yana karami amma sai da ya girma ya me ya karantar Hassan dan Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhum jika annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyi karatu daga kakansa yana karamin yaro domin annabi ya bar duniya alhassan ko shekara bakwai bai wuce ba yana yaro karami bai kai shekara goma ba amma yake cewa ba zan manta ba wata rana kakana ya taɓa faɗar wata kalma da ta kama kunne na ta shiga kunne na ta tsaya min a rai shine hafizu min rasulillah sallallahu alaihi wa da'a ma yuribu ila ma la yuribu wannan kalma yace daga bakin annabi na ji ta na kiyaye ta na haddace ta in ji alhassan to da ka dai rufayye ko abdulaziz ibn rufayye ya ce na tambayi anas gaya min wani abu da ka hankalce shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam aina sallar zuhura wal asra tarwiya shin zaka iya tunawa zaka iya ganewa zaka iya tantancewa a ina ne annabi ya sallar zahar da la'asar a ranar takwas ga watan zulhajji ita ce yau tarwiya ranar da alhazai suke fita daga masaukansu su tafi mina ita ce ranar fara aikin hajji an kira ta da yau tarwiya ranar tattara ruwan sha saboda a da ruwa yana daga cikin abin da yake ba alhazai wahala saboda in an yi irin wannan taron dole ruwa ya karanci dole a sha wahala to shi yasa akan tattara ruwa a tattale shi a tanade shi a ciccika mazubai dan gobe za a tsaya arfa an gane ko jibi kuma akwai idin babbar sallah duk waɗannan ayyukan akwai cikowa ga kuma kwanakin mina mutane suna buƙatar ruwa daga ranar takwas ake fara wannan tattara ruwan shi yasa aka kira ta da yawmut tarwiya an gane ko to da ka a ranar tarwiya a ina annabi ya yi sallah azhar ya yi ta la'asar aka tambayi anas in za ka iya tunawa gaya mana faƙala sai anas ya ce biminan duk amina ya yi su da aka alhaji so ake ranar takwas ga wata a da la'asar si masa aina amina don yi sallah a da la'asar a can Abdul abdulaziz ibn rufayi ya ce sai na ce fa'aina sallal asra yauman nafri to kuma la'asar a ina ya sallace ta ranar watsewa daga minan wace ce yawmin nafri ita ce ranar sha uku ga watan zulhaji ita ce ranar da alhazai suke barin mina gaba ɗaya to ita wannan ranar a ina annabi ya sallar la'asar kala anas ya ce Bil abtsahi ya yi ta a wani waje da ake kira da suna abtsah ko ka ce muhassab ko ka ce khayf diddai amina wajen yake kamar bacirawa ne a ce kwanan madugu ko titin zango duk ina ne duk bacirawa ne na fata an gani da ka dai ranar watsewa daga min ranar sha uku ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar la'asar a abqa abqa gefe ne na mina Sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai Anas ya ce da shi Abdul Aziz ibn Rufayyi ce, amma if'al kama ya yaf'alu umara'uka amma ka yi irin yadda shugabanninka suke yi domin su sarakuna suna yin sallar ba a ɗin ba ta ranar annafar suna barin mina sai su zo su yi sallar la'asar ɗinsu a makka to malamai suka ci wannan ba laifi ba ne da annabi ya yi bai wajabta cewa sai an yi irin haka ba shi ma tafiya yake yi sallar ta kama shi kawai ya tsaya yi sallar a hanya to kaga kai in kana tafiya sallar ta kama ka ba za ka ce dole sai na je can ɗin ba in ka je in dai lokacin sallah bai fita ba ka kai kayi to babu laifi ka dace da sunna amma in lokacin sallah zai fita kan ka je wajen to sai ka inda ya samu ina fata an gane da haka Anas da ce masa kai kuma kayi yadda shugabanninku suke yi yana nuna wancan da annabi yayi ba wai wajabtawa ya ce an yi hakan ba kuma ba yana daga cikin ka'idar aikin hajji bane ba ina fata kun gane akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu aina sallar zuhra yawm at-tarwiya babu sihbabin nuzul bil muhassadi yawm an-nahari was-salati bihi babin da yake magana akan an so alhaji ya sauka a muhassab muhassab amina yake kamar yadda na buga mana misali yadda za mu gane babbar unguwa ce mina amma akwai yanki yanki a cikinta akwai wajen da ake kira da khaif akwai wajen da ake kira da muhassab an gane ko waɗansu malamai suka ce duk waje ɗaya ne sunayen ne da yawa khaifu shine abdahu shine kuma muhassabu shine abinda alfaza ya ce khalilai ya uja bil muhassabi wanzila wala tabghiya an khaifihi mutahawwala ko mutahawwila wa akrim bihi maganan taharrahu manzila a عباد ibadillahi wal ula. nabiyyun lahu a'lal jinani mubawwa'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sauka a muhassab yawman a ranar idin babbar sallah wa salatu bihi kuma yayi sallah a wajen da aka kai ma an ka samu dama a lokacin da ka je aikin haji kai haka in kuma baka samu dama ba to kai sallah inda ta kama hadisi mai lamba ta 825 hadisu aishata hadisin aisha uwar muminai radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda qalat tace inna ma kana manzilu inna ma kana manzilun yanziluhu an sallallahu alaihi wasallam liyakuna asmaha likhurujihi ta'ni bil abdahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan sauka a muhassab to amma Aisha ta ce abin da yasa annabi yake sauka a muhassab saboda ya fi masa sauki in zai tafi makka an gane ko kamar yanzu kai ne kake so ka je ka tsina wace hanya tafi maka sauki balma hasali baka da wata hanya in ba nan ba ku gane da kyau yanzu garin kano mafi yawanci kowace unguwa za ka iya gane mutanen unguwa musamman unguwannin gefen gari galibin nan yankin rijiyar lemo da bacirawa yan ina ne yan katsina ne da yan nijar saboda nan ya fi musu kusa da gida in za su tafi ko ba haka ba yawwa yanzu da za a yi tawari a yi ƙuri'a yan katsina sai sun fi kowa ci a nan saboda mafi yawancinsu nan hanyar su ce ban ce dukan su haka suke duk unguwar su bane amma dai mafi yawancin su zaka samu su ne me yasa saboda yafi kusa da hanyar garin su haka nan yanzu da zaka je Maiduguri road shi yasa ma ake ce mata Maiduguri road ko Otore da sauransu can suwa zaka tarar yawanci yan Maiduguri ne yan Yobe yan Bauchi yan Gombe su zaka samu a can to haka ne yanzu da zaka je irin rijiyar zaki suwa zaka tara a wajen yawancin 'yan sakkwata ne da 'yan jega da 'yan Kebbi da duk a can suke su kuma saboda su ma ya kusa da me garin garinsu to haka da za ka je irin na'ibawa rijiyar lemo su kuma za ka tara 'yan kaduna ne 'yan kaza can 'yan kaba kuma sai ka tarar da 'yan jigawa 'yan haɗeja duk za ka tara su kuma a nan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wannan strategy din inda zai fi masa sauki zuwa gida to sai ya tare a wajen da aisha take ba mu labari abin da yasa annabi yake sauka a muhassab saboda ya fi masa kusa da fita in zai fita amma baya daga cikin wayewa kana aiki a katsina kuma kawai ka je ka sai fili a na'ibawa to kai ne ya dai ka buɗe gidan biredi amma kana can kuma kullum sai ka keto cikin birnin kano sannan ka yi can akwai wahala akwai wahala sai kaga tafiyar da za ka yi daga na'iba kan ka zo kan titin zuwa katsina inda daga nan ne ka kama hanyar katsina ya tuka isa na ba san wannan to wannan shine abin da Aisha Allah ya kara mata yadda take so ta gaya mana ana da haka take cewa inna ma kana manzilun shi muhassabu ya kasance masauki ne yanziluhun nabiyu annabi yana sauka a shi liya kuna asmaha li khurujihi dan ya fi masa sauki in zai fita ta'ani bil abtahi tana nufin shi abtahu wanda shine dai muhassabu shine kuma khaifu kamar yadda muka faɗa wanda duk a cikin mina yake akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ko ya fitar da shi a cikin kitabul hajji babul muhassabi to anan idan da za idan da mutum zai ce kenan sauka anan dole ne kowa ma sai ya sauka a wajen to yadda duniya yau take da yawa musulmi suke da yawa sai dai a kashe juna a wajen inda kowa sai ya sauka a wajen wa zai sauka wa zai haƙura da ka shi annabi ya sauka ne kawai don maslaharsa to kai kuma in ba ta nan za ka bu ba sauka a inda ya fi kusa da masaukinku ina fata an fahimci wannan to wannan shi ne hadisi mai lamba ta 826 hadisu ibn abbas radiyallahu anhu ma hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kale yace laysa tahsibu bi shay'in sauka a muhassab ko abdahu ba fa wani abu bane ma'ana yana nufin ba dole bane a aikin haji sauka a wannan wajen duk da shi annabi yake sauka amma fa ba dole bane wa yake faɗar wannan Anas da Aisha da kuma wa Ibn Abbas idan kai kana da awar ma mazhabar ahlul baiti kake bi to Ibn Abbas yana daga cikin ahlul baiti ko za ka fitar da shi Ɗan kuma mai zagin Anas ne kai to Aisha ma ta faɗo Ibn Abbas ma ya faɗa in kuma mai zagin aishan ne kai to ibn abbas ya faɗa anas ya faɗa ma'ada dai magana ce wacce take ta yaɗa gari a cikin sahabbai kowa ya santa cewa saukar da annabi yake a muhassab ba wai wani rukuni ba ne daga cikin rukunin aikin hajji maslaha ce ta sa da kowa a nan yana da damar yayi gwargwadon yadda tasa maslahar ta hukunta gwargwadon yadda zai fi masa sauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya a arafa sai ce wa qabtu hahuna wal arafatu ha mawqif ni na tsaya a nan amma arafa dukkanin ta wajen tsayuwa ne kar wani ya daji ya ce sai ya zo inda na tsaya ai ta turmutsutsu ya taka wani shi ma a taka shi ka je nemo lada ka dawo da zunubi ka tattaka mutane ka ce cuce su kai wa wani rauni kila ma ka yi sanadiyar karyewa wani ko mutuwarsa me ya zafi na ba ta an fahimci wannan da haka duk wajen da ake turmutsutsun mutane dole ana bukatar abu a sannu kuma dole sai an wayarwa da mutane kai domin mutane suna ɗaukar hakan a matsayin addini ne to kwa sai iya inda bakin ƙarfinsu ya ƙare yanzu wani in ya fahimci cewa duk inda aka ce annabi ya tsaya dole ka je ka tsaya shi a wajensa ba a tsayawa a wani waje sai nan to garin aje wannan wajen sai kaga kuma abin da ba a so ya faru to ba haka bane daman annabi sallallahu alaihi wasallam dole zai tsaya a wani waje to amma ba dole bane kowa sai ya je wajen ya tsaya an gane ko saboda mutane suna da yawa wanda Allah ya bashi iko ya tsaya a wajen falillahi alhamdu wanda bai sami iko ba kare je ya ture rainiya da wani ya turmi tsotso da wani dan sai ya tsaya a wajen domin sahabbai ma da suke aikin hajji da annabi ba su yi ture rainiyar sai sun tsaya inda ya tsaya ba dan ya dakatar da su ya ce ni dai na tsaya a amma duk inda kuka tsaya ma ya yi. ba sai kun ce sai kun zo inda na tsaya ba domin hakan zai iya haifar da cunkoso da turmutsu da danne-danne da ture-ture da haka ibn abbas yake cewa laisa tahsibu sauka a muhassabi bai kasance ba bishai'in wani abu wanda ya zama wajibi a yi shi ga wanda ya je aikin haji inna ma huwa manzilun kawai shi dai wajen masauki ne nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya sauka in ka samu dama falillahi alhamdu ka sauka in baka samu dama ba fa karka ce sai ka je ko ta karfin tsiya ko ana ha maza ha mata an fahimci wannan akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babul muhassab hadisi mai lamba ta 827 hadithu abi hurairah radiyallahu an hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace kalan Nabiyu sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi ya faɗa min al-gadi da sassafe yawman nahari a ranar layya ranar babbar sallah kenan wa huwa biminan a lokacin shi annabin yana mina sai ce nahanu naziluna gadan bi khaifi mu gobe za mu sauka a khaifu bani kinana khaif na 'yan kabilar banu kinana ana jingina wa 'yan kabilar banu kinana sunan wajen saboda wani abu da suka yi a wajen wanda za mu karanta a gaba kamar da kace kwanan madugu kaga ai kwana daban madugu daban sai dai ka jingina wa madugu me kwana me yake nufi da madugu suna ne na yanka ba suna yanka bane suna ne na sana'a a da lokacin da ake kama uh, uh, mutane a hanya a mai da su bayi ko kuma a lokacin da babu titina, ta yadda za ka gane nan hanyar katsina ce nan hanyar maiduguri ce nan hanyar sokoto nan hanyar kaduna babu wannan signboard ba a yi kwalta ba mutane kawai yankan daji suke su yi tafiya to wani sai ka ga in ya kama hanyar zai tafi katsina bai san hanyar ba daga can sai hanya ta kwace masa sai dai tsinci kansa a sokoto to dole in za a yi tafiya ana bukatar wa masanin hanya su ne kamar yanzu direbobi yanzu za ka je katsina ba ka da bukatar sai ka tambayi ina ce hanyar katsina kawai tasha za ka tafi da ka ji ana katsina ne katsina ne direba ya wakilce ka a sanin hanya shi da hanyar da za ta kai katsina ya santa to a da waɗannan masu nuna wa mutane hanya su ake kira da madugu Shi ne bahaushe yake cewa madugu uban tafiya an gane ko wannan shine asali to da haka idan aka jingina suna zuwa ga abu ka gane wani dalili ne yake jawowa a yi haka a nan manzo Allah ya jingina khaif zuwa ga bani kinana bani kinana kabila ce daga cikin kabilun larabawa to ana ce da su bani kinana sannan kuma sai aka jingina musu unguwa ko wajen khaif a ce haifu bani kinana kamar ka ce kurnar asabe kaga kurna daban asabe daban amma ka jingina mata kurna kamar ka ce dirimin iya iya daban dirimi daban amma ka jingina wa iya dirimi me ya jawo sai ka binciki tarihi dirimin saude a cikin gari dirimin zungura a cikin gari ko ba haka ba duk unguwanni ne da aka jingina wa waɗansu mutane wanda in ka bi tarihi za a gaya maka dalilin da ya sa aka jingina musu to su banu kinana manzo Allah ya jingina musu khaib ce gobe za mu sauka a khaib na bani kinana to shine mai ruwa ya ce haifu ta kasamu alal kufuri a wani ƙaulin annabi ne ya faɗa wajen da suka yi ƙawance da juna akan kafirci da su da wasu wani waje ne inda su 'yan ƙabilar banu kinana suka je suka kulla alkawari da su da su ƙuraishawa kan cewa ko a mutu ko a rai su ba za su musulunta ba su ba za su bi muhammadu ba kuma za su yanke wa ƙabilarsa su ne bani abdul da bani abdul suka ce tun da muhammadu ɗan wannan kabila ne mu zo mu shata daga da waɗannan mutane ba mu ba su ba mu ba ɗansu ba mu ba abin da ɗan nasu ya zo da shi to a inda suka yi wannan abin a haifu ne to tun daga nan ne sai a ce haifu bani kinana wajen da 'yan kabila banu kinana da ƙuraishawa suka yi ƙawance na za su yaƙi annabi kuma za su yaƙi ƙabilarsa ta bani hashim da bani mutsalib da sauransu da aka yi ani mai ruwa ya ce yana nufin zalikal muhassabi shine dai wajen da ake kira da muhassab shine dai kaifu din wa zalika abin da yasa aka jingina wa banu kinana shi anna quraishan wa kinana saboda kabilar quraishawa da kinana ta halafat sun yi kawance da yi wa juna alkawari tare da rantsewa ala bani hashim cewa za su yi gaba da kabilar banu hashim wadda annabi ya fito daga cikinsu saboda annabi ya fito daga cikinsu wa bani abdul muttalibi kuma za su yaƙi su yi gaba su yanke alaƙa da bani abdul muttalib wanda su ma daidai dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan cikin larabawa ko ya ce bani abdul muttalib ko ya ce bani muttalib duk ana faɗa mai ruwaya ya yi shakka ya ce ko dai bani muttalib ya ce ko bani abdul muttalib yadda suka yi alkawarin cewa za su yankewa banu hashim da bani abdul muttalib shine Allah nake huwum sun daina auratayya da su ba za su sake neman ƴaƴansu da aure ba su ma kuma ko sun nemi nasu ba za su aura musu ba wala yubayi'uhum kuma ba za su sake cinikayya da su ba ba za su siyan musu ba kuma ba za su siya a wajen su ba hatta yusallimu ilaihim annabi sallallahu alaihi wasallam wai har sai sun miƙo musu annabi hannu da hannu an gane ko sai sun miƙa musu annabi hannu da hannu wanda kuma hakan bai yi ba da ikon Allah akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab al-hajj babu nuzulin nabi sallallahu alaihi wasallama makka an gane ko babi na ƙarshe shine babi na 60 babu wujubul mabit bi minan layali ayyam at-tashriq wat-tarkhis fi tarkihi li ahli istiqaya babin da yake bayani akan wajibi ne alhaji ya kwana Amina a layali tashiriki ko ayyamin tashiri kwanakin yanyane sha ɗaya da sha biyu da sha uku su ne ayyamin tashiriki to dole ne duk wani alhaji ya zama yana mina a wannan kwanakin amma matuƙar ya zama baka kwana Amina ba to ka jawo kanka fidiya an gane ko to amma duk da haka akwai waɗanda aka yi wa sauƙi su ba sai sun kwana Aminan ba su ne masu rabawa alhazai ruwa ko masu yi wa alhazai jigilar ruwa su ɗauko daga makka su kawo mina su ɗauko daga makka su kawo mina a da a jaki da raƙumi ake ɗaukowa a kawo to amma yanzu zamani yayi zamani ko ina an haka bohol ba a wahalar ruwa in ma ba bohol waje tankunan ruwa motoci suna kaiwa to ko su masu wannan aikin kawo ruwan a tankuna ba laifi ba ne in su ma suna aikin haji kuma suna wannan aikin ya zama cewa su an sauwake musu ba sai sun kwana ba su rinka tafiya da daddare su kwana a can don su ɗauko ruwa su kawo da sassafe an gane ko da haka shine mala yace wa tarhis da rahusa da sauƙaƙawa fi tarkihi gabaran kwanan mina amina din ayyamu tashrik li ahli siqaya ga masu jigilar ruwa dan su kawo alhazai su sha shine Allah yace aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasawuna inda Allah hadisi mai lamba ta 828 hadisi Abdullah ibn Umar hadisin Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda kala Abdullah dan Umar yace ista'azana Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas dan Abdul Muttalib ya nemi izini baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin abdullahi dan abbas to shi abbasu daman yana aikin siƙayat alhaji shayar da alhazai ruwa ya ɗaukar wa kansa wannan jigila yana bauta wa Allah da neman ladansa da wannan gagarumin ibada kawo wa alhazai ruwa su sha a je a ɗebo musu daga nisan duniya a kawo musu to abbas yana wannan aikin zai fita da daddare ya je inda ruwa yake ya nemo shi ko da zai kwana a hanya kuma ya dawo ya kawo alhazai mina to shine sai ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa shi fa kwana zai iya kama shi ba Amina ba kuma yana aikin haji an gane ko shine ma'anar ista'zana Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makka shi ya nemi izinin ai masa lamuni ya rinka kwana a Makka layali minan a kwanakin mina sha ɗaya sha biyu sha uku min ajali siqayatihi dan yana yau jigilar ruwa ya kawo alhazai su sha fa azina lahu sai annabi ya masa izini da haka wannan izinin kuma har yanzu yana nan ga dukkan wanda ya samu kansa da ɗawainiya irin ta Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya ƙara masa yadda akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin Kitabul Hajj babu siqayati haji hajji babin da yake bayani akan jigilar shayar da alhazai ruwa da na ce babi na ƙarshe bari mu ƙara babi ɗaya sai mu tsaya babun fi sadaqati bil humil hadai wa juludiha wa jilaliha babun da yake bayani akan yin sadaka da naman hadaya da fatun hadaya da shimfiɗar da take kan dabbar hadaya da linzamunta da akalarta da komai da komai nata shi ake kira da jilal an gane ko yawwa hadisi mai lamba ta 829 hadisu aliyin radiyallahu anhu hadisin sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amarahu ya umarci sayyidina ali ay yaquma ala budinihi ya kulan masa da dabbobinsa na hadaya budin jam'i ne na badanatu badanatu ana fada da yaren hadisi da fiƙihu ana nufin raƙumi da kuma shanu da kuma tumakai an gane ko shine Allah ya ce wal budna ja'alnaha min sha'irillah ko lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha fawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar an gane ko da budin asalinsa jam'i ne na badana kuma badana asali suna ne na raƙumi kuma an ce da shi badana ne daga albadanu albadanu jiki badana mai jiki an gane ko saboda raƙumi cikin dukkan waɗannan dabbobin da muka lissafa ya fi su ne jiki da haka shi ake cewa badana asali to amma idan kana karantawa a hadisai da littattafan fiƙihu kar ka taƙaita fassara akan raƙumi domin wani lokaci akan ce badana ana nufin saniya badana ana nufin tinkiya ma ko rago ko akuya to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina Ali ya wakilce shi a wajen yanka raƙuman sa na hadaya wanda raƙuma ne guda ɗari annabi ya je da su makka dan ya yanka dan fa alhazai su ci nama shi yasa in ka je in kana da damar ka yanka raƙumi dubu ma yanka daman manufar ba wai dan kai kadai bane kuma adadin mutanen da aka tara a wajen in raƙumin dubu ka yanka duk za a cinye shi wani ma bai san an ci ba saboda yawa an gane ko to hikimar kenan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa aka kawo masa raƙuma guda ɗari ya yanka dan alhazai su ci nama sadaka manzo Allah ya yanka 63 da hannunsa sauran 47 yace sayyidina Ali ya karasa yanka masa ko akuya kai ko ko kudewa ka yanka 63 ai zaka ja jiki ko kai kokari kuma abin da yasa manzo Allah ya bari ko da ba dan gajiya ba dan ya nuna halacci ba dole in zaka yi layya sai ka yanka da kanka ba amma an fi so ka yanka da kanka in wani ya wakilce ka yanka a madadinka ba laifi bane amma kar ka dauka cewa yankan daman baka yi sai dai wani ya ma da a kasar Hausa malamai ne ke yanka shi yasa da a kasar Hausa da kai da wuya da ƙafa na malami ne mai yanka sai kaga idan aka yi sa'a malam sai ya cika tukunyarsa fal ya sha dabje ba tare da sisin kwabansa ba to amma lokacin da mutane suke cin kaza kenan suna cikin hayyacinsu amma yanzu kaza ce take cin mutane ba mutane ne suke cin kaza ba yanzu ina kaga wani zancen eh, wuyan kaza wuyan kubewa ma ya gagare ka gani wuyan tsamiya ma yanzu sai kai da kyar za ka gan shi mutane suna ta ji a jika mutane suna ta ji a jika in ka ga mutum ya yi kuma tu yin Abuja yake amma da ka ƙetaro nan fa inna lillahi inna raju raji'una da haka dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sayyidina Ali da ya wakilce shi wajen sayan ka masa dabbobinsa na hadaya wa ayya qasima budnahu kuma annabi ya umarci sayyidina Ali da ya rarraba naman kullaha duka kar a rage komai Din naman rakumi ɗarin annabi ya ce a rabe shi luhumaha naman wa juludaha da fatin wa jilalaha da shimfiɗin kun san dabba in raƙumi ne baya rasa igiyar da ake jansa da ita kuma baya rasa yar shimfiɗar da ake ɗora a bayansa in za a hau to har ita ma duk rabarwa annabi ya ce a yi duk a rabar da haka kai ma in ka sai saniya aka haɗo maka da igiyarta wanda wacce ake jawo ta da ita ɗin in za ka yi layya to har igiyar sadaka ake so ka bayar ba a so ka siyar ko ka biya mai yanka lada da wannan ba a so duk so ake kai sadaka da shi komai wala yu'ti fi jazaratiha shay'an kada ya bada komai daga cikin naman da fatin da kuma sauran igiyoyin da shimfiɗin lada ga mahauci wanda ya yanka ko mai fiɗa kar a bashi lada daga wannan amma cewa kar a bashi lada baya nuna kuma kar a bashi sadaka amma kar ka yadda ku yi tsada da wanda zai maka fiɗa cewa ladansa shine kafar baya ko fata ko kai da kafa ba a haka duk wani yanka da musulunci ya ce a yi to ba a biyan mahauci lada daga naman yankan ko da yankan naman eh, eh, ragon suna ne kuwa an fi so ka fitar da wani kuɗin daban ka biya shi lada to kuma in ya cancanci ka ba shi sadaka kuma ka ɗebi naman ka ba shi wannan na sadaka ne daban in fatar za ka ba shi ka ba shi da sunan sadaka wannan kuma daban amma dai ladansa ku yi jinga kuɗi daban ka ɗauka ka ba shi to shine manzo Allah ya ce da sayyidina Ali kada ka wa mahauci ladansa daga nama ko daga fatu ko daga dukkan wani abin da ya danganci wannan dabbobin ka bari mu za mu biya shi daban kuɗi daban haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu nu'tihi min indina mu za mu biya shi daban dan a samu cikakken lada a wajen Allah subhanahu wataala akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babun yutasaddaqu bi juludil hadi babun da yake bayani akan yin sadaka da fatin hadaya to haka ma fatin layya to haka ma fatan ragon suna su ma duk ana iya sadaka da su ana yin sadaka da su a wajen da aka ga ya dace a yi sadaka da su in masallaci ne yake da bukata na wasu aikata-aikatan masallaci zaka iya bayarwa sadaka a tara a siyar a zuwa aikin masallaci in wasu talakawa ne a unguwa suna zaman ƙari babu cin yau ba na gobe sai a tara musu fatin duk sai su je su siyar sai su bukatun su ne da kullun in wasu ɗalibai ne za a ba su su je su siyar su biya kuɗin makaranta duk ana yi a dai yi sadaka da shi ga wanda ya dace a bashi na fata an gane ana nuna mun lokaci yayi sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam fatan kana lafiya insha Allah alhamdulillah yace daga ɗalibinka kuma masoyinka daga dawanau yana nufin anguwar ko ai gwanda rinka tantancewa saboda na nesa saboda akwai dan cikin gari amma na dawanau <laughs> shi wannan kai shi aka yi ba unguwarsu ba ce amma shi wannan dan unguwar ne saboda wani dalili wanda ba sai mun faɗa ba sadaka yace daga ɗalibinka kuma masoyinka daga nau yace malam ina roƙonka ka ƙara jan hankalin iyayenmu mata da sauran ƴan uwanmu akan sallah domin da yawan mata idan za su yi sallah suna tsuke kafafuwansu sannan kowace sallah sirranta karatun sallah suke yi malam dan Allah a matsa kan wannan matsalar wajen faɗakarwa to hakika sallar mace da sallar namiji iri ɗaya ce ba bambanci wannan shine abin da zahirin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna hadisin al-Malik ibn al-Huwairis ko Malik ibn al-Huwairis hadisin da yana cikin sahih al-Bukhari da ma wannan sa manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah kuma annabi a masallacinsa ya faɗi wannan kuma a cikin mamun akwai maza akwai mata kuma da dukkansu yake bai ware ba da aka umarni ne shamil wanda ya shafi maza ya shafi mata dukkaninmu mu yi koyi da annabi cikin sallah to kuma shi annabi a sallarsa baya tsuke kafa da aka mata ba wani dalili da zai sa su tsuke kafa duk da akwai malaman fikihun da suka faɗa amma dai maganar su ta ci karo da maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka Allah ya bar girma Allah ya ji kansu Allah ya saka musu da alkhairi amma da wannan za a yi aiki an gane ko da wannan za a yi aiki domin wannan shine ka'idar da su kansu malamai suka bayar duk inda muka yi fatawa sai aka samu wani hadisi ya ci karo da fatawar mutuwa to aje fatawar mu a ɗauki me hadisi da haka wannan shine ka'ida to sannan da yawa daga cikin mata duk karatun sallar su a boye suke yi da azahar da la'asar da magariba da isha da asuba duk a boye suke yi wanda kuma ba haka bane salloli akwai wanda ake bayyanar da karatu akwai wanda ake me boyewa akwai wanda wasu shashin su a bayyana wani shashin su kuma a yi me a boye kaga asuba dukkan ta bayyanawa ake a zahar da la'asar dukansu ɓoyewa ake amma magriba da isha wani shashinsu a bayyana wani shashinsu a yi mai a ɓoye to haka ake yi da namiji da mace da haka za su yi ko namiji ba ta aka yi wage baki yana karatu ba in dai ba liman ba ne ba in kai kaɗai kake sallah iya kai kaɗai za ka yi karatun yadda kunnen ka zai rinka ji sai wanda yake kusa da kai to ita ma mace haka za ta yi ita ma ba ta aka ta wage baki ba in dai ba limamiya bace ba liman ne kadai ake da bukatar ya wage baki ya karatu saboda me saboda mamu su ji domin karatunsa yana da alaka da su dan akwai inda zai yi wani abin da su ma za su yi in ya karanta fatiha ya kai wala dallin za su ce ne amin kaga in ba sa ji ta yaya za su sanya kai wala dallin bare su ce amin da ka iyayenmu mata masu albarka ya kamata su fahimci wannan abin da zai warware wannan matsalar kuma ya dakile ta shine barin mata su je makarantu su yi karatu ko kuma a rinka karantar da su a gida amma inda matsalar take kai baka karantar da ita ba kai baka kawo mata malamin da zai karantar da ita a gida ko malama ba kuma kai baka yi mata izinin ta tafi makarantar ka biya kuɗin aje a karantar da ita ba kuma ka sani karantar da ita haƙƙi ne a kanka domin da Allah ya ce wa amur ahlaka bis ka umarci iyalanka da sallah ba kawai yana nufin ka taso ta masallaci ba ko ka ce ladiyo ta shiki sallah a'a sai ka koya mata tsarki ka koya mata alwala duk yana cin umarni da sallah din domin idan ka ce da ita ta shiki sallah ba tare da ka san ta iya tsarki ta iya alwala ba to kai mata turin abin nan mugunta ne turin keken yara ko je ka ka mutu kawai ka ba yaro keke baka koya masa ba baka rike shi baka ce je ka hau to kawai ka tura shi ne ya je mota ta kade shi da haka su ma ba koya musu sallah kai ba ba umarta su kai da sallah ba kawai san su kai fi hajijiya a matsayinka miji ko a matsayinka na uba to ka sani tun daga kan tsarki zuwa alwala har sallah haƙƙinka ne na ka sanar da matarka da 'ya'yanka in ko ba za ka yi haka ba to ka kawo mai koya musu in ba za ka yi haka ba to ka kai su makaranta kuma ka biya kuɗin ka tabbatar ana koya musu to shine ka sauke nauyin da Allah ya tsora maka ina fata an fahimci wannan da aka iyaye mata ku fahimci wannan cewa ba ku da bambanci tsakaninku da maza ta fuskar sallah duk abin da namiji zai yi mace za ta yi inda kawai ake bambanta shine wajen suturar sawa suturar mace a sallah ta bambanta da suturar namiji to haka nan wajen limanci limamiyar mata a sallah ba ta shigewa gaba yadda limamin maza yake shigewa ita a tsakiyar sahun farko take tsayawa amma mace ma tana limanci kamar yadda namiji yake limanci mace tana da mamu kamar yadda namiji yake yin mamu mace za ta yi karatun sallah a ji ga 'yan uwanta masu binta mata wanda take limanta kamar yadda limamin maza shi ma zai yi bambancin kawai wajen tsayuwa ne shi limamin maza zai shige gaba amma ita limamiyar mata ba ta shiga gaba sahu za su yi duka gaba ɗaya sai ta zo sahun farko sai ta tsaya a tsakiyar sahu ina fata an gane to wannan dai da ire-iren su wanda dukkanin hakan ba za a san shi ba sai ta hanyar ilimi ta hanyar karatu da haka wajibi ne a karantar da mata a ilmantar da su mai takarda ta gaba yake assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam dan Allah karatun suratul kahfi da ake ranar juma'a duka surar ake karantawa ko kuma wasu daga cikin ayoyinta duka sura ake karantawa mana in ka karanta wasu daga cikin ayoyinta ai ba za a ce ka karanta suratul kafi ba sai dai a ce ka karanta wasu ayoyi na suratul kafi da haka duka ake karantawa sai ce wassalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi wa alaikum assalam amin takarda ta karshe da take hannuna ana sanar da ni akwai wani bawan Allah da ya taba yin alkawari duk wata zai rinka ba da dubu biyar don sa inji da kula da shi don gudanar da wannan karatun to ya bayar da na wannan watan sakon ya biyo ta hannun wanda yake karba Allah ya saka masa da alkhairi akwai wani bawan Allah shi ma ko zifi bala yakan zo wannan karatun duk da yanzu ban gan shi ba shi ma duk wata yakan bada dubu biyu kai tsaye ya karba account ɗina yana turowa yanzu ina duba waya shi ma na ga ya turo dubu biyun sa dukkanin su Allah madaukin sarki ya saka kowa da alkhairi Allah ya biya bukata Allah ya sa ya zama sanadin sira an sanar da ni cewa da satin can da ya wuce da mun yi karatu shi zai zama ƙarshen wata kuma kamar yadda muka saba duk ƙarshen wata akan kewaya dan mutane su taimaka amma tun da mun wuce lokacin a bashi in Allah ya dace Allah ya kai mu kuma gaba sannan gobe karatun zaure da muke yi a nan wanda malam ya yake gudanar da na ranar asabar rana ita yau a trayon ni kuma nake yin na ranar lahadi a nan insha Allah daga gobe za a koma ina kyauta zaton yau sun yi na trayon da haka gobe insha Allah mu kuma za mu dora a nan amma wannan wasu ya shafa wanda kawai abin ya shafe shi shi sanarwar ta shafa abu na gaba sanarwa shine ranar juma'a mai zuwa insha Allah muna da lakta ta gangami a masallacin juma'a na turayen tsakanin magariba da isha mai taken najeriya ina muka dosa da fata Allah maɗaukin sarki ya nuna mana lokacin kuma ya kai mu da rai da lafiya kuma ya sada mu da dukkanin alkhairin da ke cikin tattaunawa na'am gobe goma ga watan sha tara ne kai ko gobe tara ga watan almuharram jibi kuma goma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana yin azumi duk ranar goma ga watan almuharram shine ranar da ake kira da ashura kuma yace duk wanda ya azumin ranar ina sa ran Allah zai kankare masa zunubin shekarar da ta wuce shekara ɗaya kenan kuma kamar yadda mun sha faɗa mun sha nanatawa dalilin da yasa annabi yake azumtar wannan ranar shine saboda rana ce mai tarihi wanda na farko shi ya tashi ya gani a garinsu ana yi har ma guzawan jahiliya suna azumin to da kuma ya zo madina ya tarar yahudawa ma suna yi to shine ya tambayi yahudawa me yasa ku kuke yi an gane ko ranar ne yahudawa suka ba shi labari suka ce ai rana ce mu a wajenmu mai tarihi domin ita ce ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa daga fir'auna da Allah yake ba mu labari a ayoyin Qur'ani daban-daban wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun to wannan rana da fir'auna ya nufin ya kashe annabi Musa da duk mabiyansa wannan abin ya faru ne a tarihi a goma ga wannan wata na Muharram watan farko na kalandar musulunci to da Allah maɗaukacin sarki bai cika wa fir'auna burinsa ba ya tseratar da annabi Musa shi kuma fir'aunan ya halakar da shi wannan yasa annabi Musa duk wannan ranar in ta kewayo a tarihinsa sai ya azumi dan godiya ga Allah an gane ko? to shine yahudawa sai suka gaji abin su ma suka ci gaba da yi saboda suna makotaka kuma da mutanen makka su ma mutanen maka suka kwaikwaya daga wajensu shi kuma manzo Allah an haife shi a maka ya tashi ya ga mutanen maka suna yi da haka shi ma ya ci gaba da yi nana Aisha tana faɗa a hadisin Bukhari ce kana ashura yawmun tasumuhu al yawman tasumuhu fil jahiliyya falamma jaa an sallallahu alaihi wasallam samahu wa amara bi siyami ashura rana ce da quraisha suke azumtar ta tun lokacin jahiliya. lokacin da annabi ya zo shi ma sai ya azumta kuma ya umarni da azumta a hadisin abdullahi dan abbas kuma ya kawo wancan tarihin da na faɗa da annabi ya je madina ya tara yahudawa suna yi ya tambaye su kaza kaza suka bashi labari kuma shi azumin ashura shine azumin farko wanda aka wajarta a musulunci kafin ramadana da ashura ake yi amma da ramadana ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga dama yayi ashura wanda bai ga dama ba kar yayi amma da dole ne in ashura ta yi kowa sai yayi azumi ko baka san lissafin ba ka manta ka fara cin abinci sai a ce ka kama bakinka ranar azumi ce amma yanzu azumi ne na nafila yana da falala in kana da dama ka yi in baka da dama kuma ba sai ka yi ba ba wajibi ba ne to sai kuma azumin tara ga wata wanda ita ce gobe ita goma ga watan jibi ce to amma ana so kuma in ka yi gobe ka yi jibi shi kuma na goben na tara ga wata shi kuma shine tasu'a ashura ana nufin goma tasu'a ana nufin tara to da ka tara ga wata anzu Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga yahudawa suna na goma shi ma yana na goma sai ce to na ci alwashi in shekara ta kewayo zan yi tara in yi goma don in saba musu domin shi addinin musulunci yana daga cikin ginshikan da aka gina shi a kai sabawa wa yahudawa ba a so duk wani abu da yahudawa suke kai daidai da su to da ka sai manzo Allah ya ci alwashin in Allah ya kai shi shekara mai zuwa zai yi tara ya goma to bisa kaddara ubangiji sai bai kai shekarar ba sai ya rasu amma duk sahabbai sun ji labarin ya ce zai yi natara in shekara ta kewaye to daga nan ne malamai suka ce yin na ma ya zama sunna amma bai kai karfin yin na me goman ba in za ka iya haɗa biyun ka haɗa biyun ya fi lada in ba za ka iya haɗa biyun ba to ka yi na goman ba sai ka yi na ba ina fata an gani da ka dai wannan shine tunatarwa dangane da abin da ake ciki na maganar ashura da tasu'a Allah madaukin sarki ya ba mu iko kuma Allah ya karba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah